Lionel Messi ya nuna wa duniya cewa a yanzu kan fa duk da raunin da yake da shi babu wannan kwallo kamar sa a duniya. Kwallaye guda uku da ya zura a ragar Real Madrid jiya Lahadi sun taimaka wa Barcelona ɗan inda ta yi nasara a wannan wasa da aka ce bana dai kam. A duk faɗin Turai ba a yi wasa kamar sa ba. Wannan ƙungiyoyi da guda biyu da Barcelona da Real Madrid yanzu haka babu kamar sa a duk Spain kuma abokan tsamar juna ne tun asali. mako gudun da ya shige ya taho da kyakkyawan labari ga magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Misali kwallon da Wayne Rooney ya jefa a ragar 'yan West Ham tun daga tsakiyar fili, kamar wani kwallo ne da David Beckham ya taɓa jefa wa United ɗin a wasanta da Wimbledon a wasu shekaru na baya. Rooney da ya ci a ga wancan kwallo amma nasa fata sama ya jefa. A ba wannan nasara da kuma doki Olympiacos da United din ta yi manajanta David Moyes sai tsallan barna ke ta yi. Amma fa gobe akwai wannan sabon karan barta tsakanin United ɗin da ta Manchester City. Ita dai City ɗin ta lashe wasanni guda biyu da suka kara a Old Trafford wato filin Manchester United kenan.